wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab assalamu alaikum ya wa musulmi da farko muna barka da zuwa wa bakinmu da suka taho daga wurare ah, daban-daban musamman malaman irin su malam nazir da sauransu da irin su malam ah, wane ne aminu Nasiru, da dai sauransu wadda su gabatar da muhadara a wannan masallaci namu na dutsen tanshi mai albarka tsakanin yau da gobe da sauran kwanaki da suke zuwa abu na gaba shi ne, bayan godiya ma Allah maɗaukakin sarki da ya kare ni da kariyarsa wadda kuma sakamakon iyaka na abudu ne wa iyaka na sa'i iyaka na abudu iyaka na abudu kai kaɗai muke bauta kuma kai kaɗai muke neman taimakonsa kuma a kai za mu rayu a kai za mu mutu ba ba neman taimakon inyasi ba neman na tijjani ba neman na abdulkadiri kai na manzon Allah ma ba ma nema mun shiga fitina ah, bayan haka dala ku dan hakuri bayan haka ina ba da hakuri wa mutanen anguwan nan wadda yau suka tashi aka wayi gari da suka ga jami'an tsaro wadda aka turo ana ce kila sama da ɗari biyu da motoci masu yawa aka zo guri na wadda ni ba ɗan fashi ba ba ɗan kidinafa ba ba ɓarawo ba ban kashe kowa ba ban yi kowa ta'addanci ba amma ka turo jami'an tsaro nan anguwan to shikenan sun yi iya nasu sai a jira na Allah kuma ka mutanen anguwan nan da Allah ina ba ku haƙuri in ba ku manta ba shekara 20 da ya wuce an yi makamancin wannan ko 25 lokacin da muka zo muke sallan juma'a a nan masallacin suwa ba mu ci ba mu sha ba kawai laifin mu sallan juma'a aka turo jami'an tsaro aka zo aka jefa mana tear gas aka kama mu aka kama mu ga ɗaya daga cikin malaman mu ya zo abul buhari wa muslim aka kama mu aka dake mu aka je aka haɗa mu da yan fashi da makami laifin mu kawai mun yi sallan juma'a yanzu maganan da ake yi kwamishinan 'yan sandan da ya kama mu ya daɗe a kabari sarkin da ya sa a kama mu ya daɗe a kabari alƙalin da ya yi mai ɗin ya daɗe a kabari ipo na ɗin ya daɗe a kabari duk waɗanda suke wannan kis